wannan shine tamru busasshe wannan irin naka shi kuma rutab shi kuma shi ne ɗanyen dabino irin wannan wanda ake so ka rika yawan ba matarka idan tana da ciki yana gyara wa mata ciki sannan yana kawo musu saukin haihuwa Shi ne dabinon rutab ɗanyen nan sannan sai busur shi kuma busur shi ne wanda za ka gani da za ka cire ƙwallon haka sai ka dama ka ga kamar zuma yana nan shi ba tamru ba shi ba rutsab ba ya fara bushewa kuma bai gama bushewa ba to in ka je dabino ka ɗebo nonon shi wani za ka ga duk akwai wannan wani ya bushe wani yana nan rutsab wani yana busa to haka wancan sahabin ya ɗauko wasu manzan Allah suka zo suna ci dukkansu suka ci suka ƙoshi ba su iya cinye shi ba saboda nonon dabino guda ɗaya ba ƙaramin kaya ba ne tare da wannan nonon dabinan ma'ana arziki ne mai yawa shi yasa Allah ta'ala ya ce rizqan lil ibad rizqan lil ibad na'am wa ahyayna bihi baldatan maita to kazalika Allah ta'ala ce duk waɗannan abubuwan da muka lissafa rizqan lil ibad arziki ne ga bayi ashe kaga arziki ba wai naira bace arziki ba dala ba ba riyal ba ba saifa ba arziki kuɗi ba su ne arziki ba amma kana iya dacewa su zama maka cikin arziki da yawa wanda ke da kuɗi amma bai da arziki kuɗin ma gadi yake kawai haka ne ko ba haka bane kai arzikin da ya fi kowane arziki ma shine arzikin kariyan matsala sai ka ga wani bai da kuɗi bai da abun kuɗi amma Allah yana raba shi da matsala ka gan shi gida cunkus na zauna gidan hayar da mutum ɗaya matan shi biyu hada 'ya'ya amma ɗakin shi ƙwaya ɗaya jal akwai cunkus ɗin da ya wuce wannan mata biyu ɗaki ƙwaya ɗaya jal kuma a garin kaduna ba ma a ƙauye ba amma sai ka ji lafiya lau ana kwana ana tashi za ka iya tadda wani yana da 'ya'ya sun kai ishirin amma ɗaki biyu ne kawai wannan da 'ya'yanta goma suna nan ɗakin wannan da 'ya'yanta dozin suna nan ɗakin 22 nan ake kwana nan ake dama kowa matashin shi kafan wani shi kanin matashin shi yayan wancan fulan wancan shi ma matashin shi kafan wancan a haka suke kwana suke tashi kuma har gari an zo an yi sankarau an yi malaria an yi wane ne duk ba su zo nan ba in ba Allah ba ke karewa wa wake bin wannan to akwai arziki na kariyar matsala shi yasa kuma da Allah da yake Allah adari ne yawancin masu kuɗi kuma su kuma matsala ta fi yawa musamman ta lafiya a gidansu sun fi rashin lafiya kaji ai ta zuwa waje Allah ya ce rizqan lil ibad kun ga abubuwa da yawa Allah ya zano sai ya ce arziki ne ga bayi ashe ko kana da kuɗi in baka da irin waɗannan abubuwan da Allah ya zano to kana da ƙarancin arziki ashe shi arziki daban da kuɗi amma kash da yawa sai su zo kuɗi suke so ba arziki ba wato hibbunal mala hibbunal mala hubban jamma kaga cikas ne ya zama kai ba abin da ke rufe maka ido sai kuɗi san kuɗi in ya maka yawa ka samu matsala amma ka zama mai son arziki domin arziki shine ake rayuwa cikin sa'ida da jin daɗi da shi kuma yawancin annabawa da malamai arziki gare su ba kuɗi ba sai ka gansu kana tsammanin cewa ba su rasa kuɗi ba su rasa naira amma sai su rasa ta amma sai kaga Allah na turo masu mutane na kawo masu kayan bukata bukatar rayuwa sai kaga ba ta masu wuya amma kuɗi ba sa iya aje kuɗi ko kawo masu kai sai su rabas shi ya sa tsuntsu ma arziki gare amma ka gade da kuɗi ko amma manza Allah ban arzikin shi Ta gudu khimasan wa taruhu bitana kuma irin arzikin mumini kenan ya ci ya samu ya ibada rizqan lil ibad arziki ne ga bayin Allah wannan arzikin duk da kaga Allah ya tara a duniya wallahi namu ne ba na wani bane mu bayin Allah namu ne shi yasa ya ce lil ibadi na bayin Allah ne arziki da kaga Allah ya tara a ban ƙasa na bayin Allah ne shi yasa ya hana a yi ɓanna don ka a hana wani bawan Allah samu wa ahyayna bihi baldatan maita shi ruwa da muka gaya maku muna saukarwa daga sama muna raya garin da ya mutu da wannan ruwan me ake nufi garin da ya mutu shine ƙasa wadda ta zama ta bushe amma idan ruwa ya sauka sai ka ga ta girgije in aka ce girgijewa ka san ba sai ta yi girgiza ƙasa ka gani ba da an ce a ah, wani ai ya girgije ai ai an gane zancen ku. kila wani alhaji ya yi rabon zakka an ba shi miliyan ɗaya ya ce <laughs> wani kwa kwanan nan ya girgije duk wata koma ɗaya ta da ita ce me kake nufi ya ce miliyan ɗaya aka ba shi miliyan ɗaya aka ba shi wallahi ya girgije ko haka baka ita baka girgijewa a wai wancan da shi nike wai na to kun ga shi alhaji ne ma ku je wajen shi ba wai shi wajen shi miliyan ba ta da yawa ni dai tana da yawa waje na Allah ramma ma ya ce tana da yawa wajen shi da an baka ita sai ka girgije to shine sai ka ga ƙasa ta girgije ma'ana ta dawo daidai ta dawo normal ta tsirar da tsirarta kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ka ganta gwanin kyau gwanin ban sha'awa ba ita kaɗai ba har daji ma kyau yake yi yayi gwanin sha'awa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yawanci in zai je yawo daji yake fita baya yawo cikin gari idan kai yawo cikin gari me zaka kalla yawanci haram zaka kalla balle a ce ma da kai yawon haka je wata kwalbati ka zauna dole ne fa kai wa'azi in dai kana zaman kwalbati haƙƙin hanya manzo Allah ya ce ka kawar da kazanta daga hanyar da cutarwa sannan kuma ka gaya wa mutane kyakkyawa in kaga mutum yayi ba daidai ba kira shi ka gaya mai saboda haka kiyaye kanka da yawo kan titi in ka tashi yawo je daji kaga aya Allah musamman da damuna kaga halitta Allah kaga itace kaga ciyayi kaga gonaki kaga kaza kaga kaza to kun ga duk wannan abin da Allah ya lissafa yadda yake sai ya ce kazalikal khuruj to kamar haka ne fita daga kaburbura take duk wannan Allah yana buga misali ne a gane cewa ya iya da ya ce zai fitar da mutane daga ƙasa yadda yake saukar da ruwan nan yadda yake tsirar da tsirran nan yadda ya ba da tsirran kala-kala yadda ya tsirar da tsirran suka zama aure-aure to haka yake fitar da mutane jama'a wanda yawancin aikin zai iya tada mutane ko ba zai iya ba yanzu ƙasa da aka raya ta yanzu idan ka je ka ɗauko ƙasa je ka inda kasancewa in damuna ta zo tafasa da rai ɗore da, garahuni suna fitowa a wurin ka je ka kamfato ƙasar da hannunka ka zo ka aje da Allah ka maka ido ka ciro mana irin garahuni da irin rai ɗore da irin tafasa da irin za ka iya to suna nan fa suna nan ba inda suka je suna nan cikin ƙasa shi yasa in aka yi ruwa kawai sai su fito to haka yadda kaga kakanka na uku da kaje je kabarin shi baka ga komai ba to yana nan bari a yi busar ƙaho ka gani tasowa zai nan wurin kuma zai taso shi yasa Allah ya ce kazalikal khuruj to haka muke fitar da mutane da ransu daga kaburburansu bayan sun mutu kamar yadda waɗannan 'ya'yan itace suke fita daga ban ƙasa bayan an rasa wannan irin nasu ba a san ina yake ba haka Allah ke yi Allah ta'ala ya iya wannan rahamarsa ce wannan jin kansa ne shi yasa shi ma ya faɗa a wata aya cikin suratul rum aya ta hamsin alaramma ya ce fanzur ila asari rahmatillah fanzur ila asari rahmatillahi kaifa فيها وكين هكا إن ذلك لمحيي الموتى نعم وهو على كل شيء قدير الله يتي كي باون الله كي فانظر إلى آثار رحمة الله duba ka ga alamomin rahama Allah da ruwa ya sauka kai ka san wanda ya saukar da wannan yana da tausayi shi yasa kafin a ruwan sama zafi in ya dame ka kana neman rahama ko baka nema to da ya sauka Allah ya ce duba ka ga alamar tausai na alama ina da tausai ka duba ruwan sama za ka gane Allah yana da tausai asari rahmatillah kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha ya in ya saukar da ruwan yake raya ƙasa bayan mutuwar ta inna zalika la muhyil al-mauta me yin haka fa shine mai raya matattun nan wa huwa ala kulli shay'in qadir ba fa raya matattu kadai ba kowa komi ma yana iya yi in dai Allah ne to komai ma yana iya yi haka Allah ta'ala ya faɗa a suratul hajj tun daga aya ta biyar har aya ta bakwai gangaro alaramma wa tara al hamidatan fa idza anzalna alaiha al-ma'a ihtazzat fa idza anzalna alaiha al-ma'a wa rabat wa anbatat min kulli zaujin bahij ake so a nuna wa mutane zalika bi wa annahu yuhyi al-mauta na'am ala kulli shay'in qadir je kare gwani أن الساعة آتية لا ريب فيها Allahu akbar Allah ta'ala ya ce ka duba da kyau ka gani za ka ga ƙasa ga ta nan ta bushe amma idan muka saukan mata da ruwa sai ta girgije sai ta yabanya sai ta fitar da dukkan wani aure na tsoro mai banƙaye mai burgewa to abin da ya sa muka yi haka mun yi haka ne Allah ya ce zalika bi anna huwal haq mun yi haka dan mu nuna maku Allah shi kadai ne abun bauta na gaskiya wa annahu yuhyil mauta Allah shi kadai ne mai raya matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir Allah shi kadai ne wanda komai zai iya yi babu wani wanda zai iya yin komai in ba Allah ba duk yadda ka je an ce wa mutum dan baiwa shine dan boko shine malami shine alaramma shine mai kuɗi shine kaza ƙarya yake sai an je wurin da za a ce ba shi bane amma Allah fa shine komai ala kulli shay'in qadir Allah ya ce wa anna sa'ata atiya kuma duk Allah ya yi wannan dan ya tabbatar maku kiyaman nan dai sai ta zo sai fa ta zo fa wa anna Allah ya ba'athu man fil qubur kuma dan ya tabbatar maku lallai shi Allah sai ya tayar da waɗanda suke cikin kaburbura Allah ka tada mu a sa'a haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu fussilat wata ayoyin da ke shigen wannan wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat hmm. innal ladhi ahyaha mauta shi din ne dai innahu ala kulli Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi yana daga alamomin gane kudurarsa da ikonsa an taral arda khashi'a sai kaga ƙasa ta yi la'asar ta shekara a bushe duk ta yi la'asar amma fa iza anzalna alaiha alma'a tazzad wa rabat da mun saukan mata da ruwan sama sai ta girgije kawai sai ta yabanya innal ladhi ahyaha wannan wanda ya raya ta ita kasar la muhyil mauta shine mai raya matattu innahu ala kulli shay'in qadir shi fadin Allah komai ya iya shi Allah komai yana iyawa komai yana da iko da shi suratul fussilat aya ta 39 yan uwa duk Allah ta'ala yana faɗi mana wannan ne domin ya tabbatar mana lallai mu rika kallon ayoyinsa na halittu da ya yi don mutum ya gane ikon Allah ya gane kuma Allah yana iya tayar da shi abu na biyu ayoyin su tabbatar mana cewa lallai su dalilai ne akan cewa sai an yi kiyama shi yasa Allah yake ta maido da tunaninmu zuwa ga halittar sama da ƙasa kai anan za mu tsaya mu kawo na'u'uka na tabbatar da tashin kiyama da Allah yake amfani da su alkur'ani Allah ta'ala ya yi amfani da salo-salo wajen salo kala bakwai salo ba aya ba salo kala bakwai a tabbatar marka da wallahi akwai kiyama akwai kiyama akwai hisabi akwai bin diddiki akwai wuta akwai aljanna dan ka shirya salo na farko da Allah yake amfani da shi shine karara a fito karara a ce maka kiyama a ce maka hisabi a ce maka za a tada kai daga cikin irin haka suratul mu'minuna Allah ya ce summa innakum yawmal qiyamati thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun a cikin suratul an'am ya ce wal mauta wal mauta yab'athuhum Allah thumma ilayhi yurja'un a cikin suratul shu'ara ayata 87 ya ce wala tukhzini ولا تخزني يوم يبعثون a cikin suratul anbiya aya ta 104 yace yawma natwi samaa yawma natwi samaa ka qayyi sijil lil kutub kama bada'na kama bada'na awwal khalqin nu'idu da wasake wai dan alaina to kaji inna kunna fa'il a cikin suratul mutaffifi ne yace ala yadhunnu ulaika ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun a yaushe yawmin azim wace rana kenan yawma yaqumun nasu li rabbil alamin to waɗannan ayoyin duka fa akan salo ɗaya kenan salo ɗayan nan shine ƙarar a gaya maka za a ta da kai za a ta da kai ko ka ko ka so sai ka tashi ka ce a bakka ka zama ƙasa ba za a bakka ba ka ce za ka tashi ka ɓoye ma wani ba za ka ɓoye ba sai an ta da kai Allah ya ce lallai ranar kiyama sai an tada ku ya ce matattu sai an tada su har ma daga cikin annabawansa ya ce Allah kaka ban kunya ranar tashi haka Allah ya ce ranar da za mu naɗa sammai kamar naɗin da ake wa takarda irin yadda ake naɗin buzu Allah ya ce yadda muka yi farko haka za mu sake ta da mutane kuma da gaske muke alkawari muka yi kuma sai mun yi ba wanda ya hana mu ta karshe da Allah mai karanta suratul muzammil ya ce kai wai su waɗannan wai ba su tsammanin za a ta da su ne ga wata babban rana fa za a ta da su ranar da duk mutane za su tashi su tsaya gaban ubangijin talikai duk wera cikin wannan salan kai tsaye Allah ta'ala ya umurci ma manzan Allah ya rantse sai an yi kiyama wai kama ana ga wasu ba su yadda ba suna ga abin wai na wasa ne amma sun san manzan Allah mai gaskiya ne sai aka ce to ko wanda gaskiyar rantse وقال الذين كفروا على رمى لا تأتينا الساعة وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب وانا سورة سبعي كنا آية أكو haka Allah ta'ala ce wa yastanbi'unaka suratu yunus aya ta 53 yastanbi'unaka ahaqqun hu rantse rantse wa rabbi in إنه لحق وما أنتم بمعجزين سورة التغاب آية تبقي زعم الذين كفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعث ga rantsuwar nan akwai wuya yin hakan to kaji ba wuya ba wuya ma cikin sauki za a yi wannan duka wannan kuma wani daga cikin wancan salon shi ma karara sai Allah ya ce wa manzan Allah ka rantse masu ko sun yadda ka rantse sai an ta da su wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a kafirai suka ce kiyaman nan fa ba za ta zo ba qul Allah ya ce kai manza Allah ka ce bala wa rabbi la ta'tiyannakum na rantse da ubangiji na wanda magana taku ba haka bane kiyaman nan sai ta zo in ji alimul gaibi a suratu yunus kuma sai ya ce tambayar ka suke a haƙun huwa wai da gaske ne za a da mu dinnan qul i rabbi ga ya masa haka ne na rantse da ubangiji na innahu hula haqqun da gaske ne sai an yi kiyama wa ma antum bi mujizin kuma an yi kiyama ba wanda zai gagara a cikin ku ba wanda zai gagara ba wanda za a kasa ta da shi ko kuma an tashi ya ruga a kasa kamo shi akwai shi babu haka Allah ta'ala ce wai kaga wai kafirai a riya wasu, wai ba za a ta da su ba to ka gaya masu bala ba haka bane wa rabbi na rantse da Allah la tubu a sunna sai an ta da ku sun malatu na ba'un na bima amiltum kuma duk kwa kyara da aikin da kuka yi sai an gaya maku za a yi maku fashin baki wa zalika ala Allah yasir kuma wannan mai sauki ne wajen Allah ba wata wahala za a sha ba ba bata lokaci za a yi wannan cikin irin wannan salan na karara kuma akwai inda Allah ta'ala zargin masu ƙaryata tashin yayi daga cikin suratu yunus aya ta biyar, Allah ya tabbatar da hasarar su inda yake kadi khasira Ladina kazzabu qad khasira ladina kazzabu bi liqa'idna na'am hatta wa ma kanu muhtadi wa ma kanu muhtadin a suratul nahl ma Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim aqsamu billahi jahda aymanihim la in la yab'athu Allah la yab'athu Allah man yamut ina bala wa'dan alayhi haqqan walakinna aktharahum la ya'lamun kaga Allah ta'ala ya tabbatar da hasara a kansu saboda ba su yarda da kiyama ba kuma ya ce su ba shiryayyu ba ne batattu ne ya kawo kuma ya ce sun rantse hakikanin rantsuwarsu wai Allah ba zai da waɗanda suka mutu ba ya ce ina ai alkawari ne na Allah sai ya tada wannan duk ƙarƙashin hanya ɗaya salo ɗaya da Allah ke yi wajen tabbatar da kiyama salo na biyu shine hanyar tuna wa mutum yadda aka yi shi Allah yana tabbatar wa mutum ya yadda da kiyama ta hanya a tuno masa yadda aka yi shi shi mutum ɗin daga cikin irin haka a suratu ƙwarik tun daga aya ta biyar har aya ta takwas Allah ce falyan zuril insan falyan zuril insan min makuliko na'am kuliko min ma dafiko daga ina ruwan yake fita ruju min bayni sulbi wa tara'ib maimaitawa fa innahu ala raj'ihi laqadir kaga Allah ya tuna wa dan adam yadda aka yi shi da ruwan da aka yi shi daga inda ruwan yake fitowa to daga ƙarshe sai ya cike masa da cewa to yadda aka yi ka haka din to kuma za a iya mai da kai ko ka zama ba ka ka mutu innahu ala raj'ihi laqadir maimaitawan ana iyawa yadda aka iya aka yi ka to za a iya a mai da kai haka Allah ta'ala ya faɗa surati yasin ayoyi guda biyu wa daraba lana masalan wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa amma sai yake cewa me qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim ga amsa Allah nan قل يحييها الذي أنشأها مرة وهو wai adam ke buga mana misali in ji Allah wai har yana kwatanta mu da wasu har yana cewa wai wa zai raya waɗannan ƙasusuwa bayan sun riddige wani siya kalkahu. ya mance yadda aka yi shi sai Allah ya ce kul ka gaya mashi yuhyi halladhi ansha'aha awwal marra wanda ya halitta tun karan fari shi zai raya ta wa bi kulli khalqin alim kuma duk wata halitta Allah ya santa ba halittar da Allah bai santa ba hanya ta uku da Allah yake tabbatar da tashin kiyama shine kafa dalilai ta hanyar tsirar da tsirrai kamar yadda muka gani a waɗannan ayoyi na suratu ga shi nan an karanta su kuma duka ayoyin tun da mun karanta su ba sai mun kawo su ba hanya ta hudu da Allah ke amfani da ita wajen tabbatar da tashin alkiyama shine yin manuniya da nuna wa mutane halittar sammai da ƙasa ita ma mun yi wannan amma za mu kawo aya ɗaya da za ta ƙarfafa hakan awalam yarau anna Allah allazi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna suratul ahqaf aya ta 33 Allah allazi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al mauta bala bala innahu ala Allah ta'ala ya ce wai su mutane ba su gani ne Allah nan da ya halicci sammai da kasai kuma ba su gagare shi ba bai gaji ba wajen yin su Allah da ya yi bai yi hutun gajiya wai don ya gaji ba ba su ganin wannan Allah yana da ikon ya raya matattu haka ne mana yana da ikon raya matattu domin ma yana da iko akan komai hanya ta biyar da Allah yake tabbatar da tashin alkiyama shine tsarkake kansa daga wasa Allah zai gaya maku shi ho baya wasa fa tunda ya ce zai tada wallahi sai ya tada da kakanka na dubu da cikanka na ɗari sai an tado Allah ta'ala ce a hasibtum annama khalaqnakum afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la ترجعون فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق سورة المؤمنون كنا آية تدري دشا بيار تدري دشا شدا الله يتي ويكو أزمانكو ويمن هالتيكو نيتكو واسا kawai wasa muka tashi sai muka yi ku kuma ba za ku dawo wajen mu ba kaga za ku dawo wajen kaga an tabbatar da in ka tabbatar Allah baya wasa to ka gane lalle za a tada kai fa ta'ala malikul haq Allah mamallakin gaskiya mai mulki na gaskiya ya ɗaukaka ya wuce duk wani abu da kake tunani kake haɗa shi da shi haka Allah ya ce ayahsabul insanu an yutraka suda ayahsabul insanu an yutraka suda wai mutum yana tsammanin haka nan za a bar shi ba za a tada shi ba yana daga cikin ma'anar suda shine ya zama ba za a tada mutum ba hanya ta shida da Allah yake tabbatar da tashin kiyama da ita a cikin alkur'ani salo na shida shine tsarkake Allah daga zalunci tunda bai zalunci idan ba a tashi ba yaushe za a tantance wanda ya zalunci wani abu ya haƙi shi yasa Allah ta'ala a cikin suratul sajdah aya ta 18 yace afaman kana mu'minan أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ينزل كيد الله ده وان ده يدد الله ده أنت واي الله ده يعني لا أي بس تبقى زمان ده wannan ya yi imani da Allah wannan ko Allah ya yi matawayi ya za su zama ɗaya to a ina za a tantance sai lahira in an tashi saboda haka Allah yana tabbatar maka za a yi tashi sai ya ce ka duba mana ka gani kai yanzu da mai imani da tantiri dan tawaye ɗaya ne hanya ta bakwai ta ƙarshe da Allah yake tabbatar da cewa sai an yi ƙiyama shine hanyar ambatan ƙisoshi sai a baka ƙisar wasu wanda zai tabbatar maka da yadda Allah ya tada wasu daga ciki akwai ƙisar waɗannan a ƙiyama waɗanda suka fita daga gidaddajinsu su dubu dubbai ma ba dubu ba suna tsoron mutuwa daga ƙarshe Allah sai ya ce sai ya kashe su sannan ya raya su je ka duba suratul baqara aya ta 243 haka akwai kissar wannan wanda ya wuce ta wani gari da an mutu ya ce o oh, ko ya Allah zai raya wannan bayan ta mutu daga baya shi kanshi ma Allah ya kashe shi kuma ya raya shi je ka duba suratul baqara aya ta 259 akwai kuma kissa annabi ibrahim alayhi salam da tsuntsayen nan guda hudu wanda mun yi ta a ran nan yace Allah nuna min yadda kake raya matattu Allah ta'ala ya nuna masa ta hanyar tsuntsaye je ka karanta suratul baqara aya ta 260 haka akwai kissa ashabul kafi waɗanda Allah ta'ala ya kashe su tsawon shekara 300 da nawa da tara su ma Allah subhanahu wata'ala ya bada kissar su har ƙarshe ya tabbatar da yayi haka ne dan su gane alƙawarin Allah gaskiya ne kuma kiyama ba shakka ka duba suratul kafi aya ta 21 haka Allah ta'ala yake tabbatar wa mutane tashin alkiyama da waɗannan salo daban-daban salo kala-kala har kala bakwai kamar yadda muka lissafo su Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za su tashi a ranar alkiyama suna murna Allah kar ka samu cikin masu karyatawa da tashin alkiyama Allah kai mana gamdakatar Allah ka samu yan arziki ne yan albarka Allah ta'ala ka kawar wani da musibu waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba na bayyana da na ɓoye Allah ka zaunar da jihar mu ka tsina lafiya ka zaunar da garin malumfashi lafiya ka zaunar da garin funtuwa lafiya ka zaunar da ƙasa baki ɗaya lafiya Allah ta'ala ka bamu shugabanni masu tausayin mu Allah ta'ala ka hore masu mashawarta nagari Allah ta'ala ka iya masu karka bari su kai mu ga halaka Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله